a wannan masallaci na al'imam bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau shida ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan tara miladiya ta 2017 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimin tayyib wallafar babban malamin nan al'imam muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyya ta rahimahullah wannan shine darasinmu na 62 a cikin wannan littafi inda ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala yake yi mana magana ko yake ambato mana fa’idojin da suke cikin ambatan Allah subhanahu wa ta’ala wanda ita ce fa’ida ta saba’in da uku da zai ambata yake cewa a salisatu wasu saba’un wahiyar lati bada’na bi zikiri ha wa ashar na ilaiha ishara sanar kuro ha ha huna mabsutsatan li’azimin fa’idati biha wa kulle ahadin bal da ruratu ilaiha yace fa'ida ta saba'in da uku wacce muka fara da ita a baya muka yi nuni zuwa gare ta a takaice fanahkuruha huna mabsutatan amma anan zamu faɗe ta wato a shimfiɗe a yalwace li'azimil fa'idati biha saboda girman fa'idar da ke cikinta wa hajati kulli ahadin kowa da kowa yana da bukata gare ta bal daruratu ilaiha ba bukata ma wacce ke kadan ba bukata mai tsanani wacce mutum ba zai iya rayuwa ba babu ita bukata ce ta larura wahiya wannan fa'ida ko yace ita ce anna shayatin qad ihtawashat al-abd shaydanu sun kewaye dan adam suna tsorata shi ihtawasha ihtawasha fulanin fulanin wato ya sa shi a kuma yana jefa masa wahsha yana jefa masa kewa da tsoro wahum a'da'uhu kuma su shaidanin su ne makiyan dan adam fama zannuka bi rajulin qad ihtawashahu a'da'uhu me kake tsammani yayin da mutum makiyansa suka kewaye shi suna razana shi suna tsoratar da shi almuhniquna alaihi ghaizan suna cike da haushinsa wa ahatu bihi suka ritsa shi ta ko'ina. wa kullum minhum yanaluhu bima yaqdiru alaihi min sharri wal aza. kowannen su kuma yana wato cutar da shi da abin da zai iya na sharri na cutarwa kowannen su yana ƙoƙarin ya ga ya auka masa da wata cuta gwargwadon iyawarsa wala sabila ila tafriqi jam'ihim anhu illa bi zikrillahi azza wajal babu wata hanya da dan adam zai iya wato tarwatsa wannan taron dandazon nasu sai da ambatan Allah ga wannan fa'ida kamar da yace ya ambace ta a baya lokacin da ya kawo maganar arisan al-Harith ibn Abi harith al-Ansari a ciki wanda annabi sallallahu alaihi wa ya ambaci cewa misalin ambatan Allah kamar misalin mutum ne da makiyansa suka biyo shi suna kokarin su auka masa sai ya samu wani hissin wato wata ganuwa mai karfi ya shiga ciki ya boye kansa ya ce to haka ambatan Allah yake idan mutum yana ambatan Allah to yana kare kansa ne daga shaidanu yana kare kansa ne daga wasu miyagu waɗanda yake gani da waɗanda ma baya gani musamman ma waɗanda baya ganin yace to a can ya ɗan fara maganar wannan amma bai shimfiɗa maganar sosai ba bai kawo dalilai waɗanda suke tabbatar da haka ba na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke nuna cewa a shaidanu suna kewaye da ɗan adam kuma suna ta kokarin ya za su ga sun cutar da shi ta kowane hali wannan wani abu ne sananne tun lokacin da Allah ya halicci dan adam iblis tun lokacin da Allah ya halicci annabi adam salam iblis ya cika da jin haushinsa yake kuma tunanin wace hanya zai samu ya cutar da annabi adam salam kamar yadda ya zo a cikin hadisun ibn hibban tun lokacin da aka halicci annabi adam ba a mafura masa rai ba tun yana taɓansa ba a mafura masa rai ba ya zama mutum iblis ya rika kewaya shi da ya duba ya ga a rarrake yake wato yana da ciki yana da baki ya ce ta wannan tanan za mu iya halaka shi tun a wannan lokacin kaga ya sa wani wata kiyayya ta ɗan dan adam a zuciyarsa sai gashi kuma Allah subhanahu wata'ala ya kara jarrabarsa ya ce ya shiga cikin mala'iku ya yi sujada tare da ga annabi adam salam wannan ta kara fusata shi ta har zuƙa shi ya ce ba zai yi ba ya yi wa Allah girman kai ya ma nuna cewa shi ya fi annabi adam don shi an yi shi da wuta annabi adam an yi shi da taɓo ko an yi shi da ƙasa da haka shi yana ganin ya fi gaban ya faɗi yawa annabi adam su jada ko da ko allah ne ya umarni haka ya saba wa allah ya nuna girman kansa ya nuna hassadarsa ya nuna ƙiyayyarsa allah subhanahu wata'ala ya la'ance shi ya nesanta shi daga rahamarsa a gaban allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa rantsarantsa ba ɗaya ba cewa ya rantsi da Allah sai ya halaka annabi adam sai ya halaka zuriyarsa banda masu ikhlasi waɗanda za su sa Allah kaɗai a zuciya su kaɗai ne ba zai iya da su ba Allah subhanahu wata'ala bai tashi a akan wannan alwashi da ya ɗauka ba sai ma gaskata shi da Allah yayi cewa illa ibadaka minhum mukhlasin da yace sai bayinka masu tsarki Allah subhanahu wata'ala ya gaskata cewa illa ibadiya inna ibadi laisa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan wato bayina masu ikhlasi baka da iko akan su to kaga a tun daga lokacin da shi da zurriyarsa wato da shi da jama'arsa waɗanda ya fito daga jinsinsu su ne shaidanu na aljanu suka haɗa kai wajen su halakar da ɗan adam ta kowane hali idan ba su iya cin nasara a kansa ba ta wannan siga su za su sake wata sigar idan suka fito ta wannan hanyar suka ga babu babu wata dama sai su sake wata hanyar haka yayi wa Allah alkawari yayi wa Allah rantsuwa kuma la'ati yannahu min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin to ta ko ina zai ta bullo musu bullo ta nan idan naga ban yi nasara ba zan sake fitowa ta wani gurin to shi kaga dan adam kewaye yake da shaidanu wanda suke ta kokarin su ga sun halaka shi sun yi nasara a kansa ta kowane hali to kuma waɗannan abokan gaba ba waɗanda yake gani ba ne abokan gaban da kake ganin su kasan su kuke gaba da gaba sun fi sauki akan wanda baka ganin su ko kuma baka san ko suwayi ba saboda ka san da za su shammace ka su yi maka illa baka sani ba to shaidan da shi da jama'arsa shaidanu na aljanu ba a ganin su innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum da shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su to shi kaga wato rigimar ko fadan ba kankani bane ba wanda za a iya wato cin galaba a kansa bane cikin sauki ta haka ashe dan adam yana buƙatar ya samu wani taimako da wani ƙarfi wanda ya fi na waɗannan abokan abokan gaban nasu ba kuma inda zai iya samu wannan ƙarfin sai a wajen Allah la haula wala quwwata illa billah sai a wajen sa ne zai iya samun wannan ƙarfin da zai iya tinkarar abokin gaban nan nasa da yi kuma nasara a kansa to shine anan malam yake cewa anna shayatin qad wa shatil abdu. shaidanu sun kewaye bawa sun zagaye shi kuma suna masa barazana suna jefa masa tsoro da kewa wahum a'da'uhu kuma su ne makiyansa ce fa ma nuka bi rajulin qad ihtawashahu a'da'uhu al-muhniquna bihi muhniquna alayhi ghaizan me kake tsammanin mutum abokansa abokan gabansa wato su masa kofar rago suna kuma cike da fushi da jin haushinsa to kaga babu shakka irin wannan yanayi ba abin da zai fidda shi sai taimakon Allah ta ko ina ya juya ya duba su ne wai da shi shi kuma shi kadai ne ba da kowa tare da shi wa a bihi sun masa kofar rago ba ta inda zai iya fita ya gudu wa kullum minhum yanaluhu bima yaqdiru alaihi min ash-sharri wal aza kowa kuma na kama masa ba wai sun zira masa ido ba kowa yana ya ka masa farmaki gwargwadon iyawarsa to kaga babu shakka in har haka za ta faru ga mutum to da wuya ya kubuta sai buzunsa zamana ko ta ina abokan gabansa ne shirye wato sun shirya suna rike da muggan makamai shi kuma ba kowa tare da shi duk inda ya juya su yake gani kuma kowa ya yi kansa ta ina kake sun zai kubuta babu hanyar kubuta sai ce wala sabila ila tafriq jam'ihim illa bi zikrillahi azza wajal haka babu hanyar wato tarwatsa dandazan su da taron su sai ta hanyar ambatan Allah <coughs> ambatan Allah kadai shine zai ba bawa nasara akan abokan gabansa <coughs> sai za mu ga hatta wato a filin daga filin yaƙi tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum Allah ya umarci mu mu'mini da su yi zikiri su ambaci Allah idza laqitum fi'atan ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseeran Allah ce idan kuka hadu da abokan fada abokan gaban ku to ku dage ku jajirce kuma ku ambaci Allah da yawa ma'ana wannan ambatan Allah da yawa da za ku yi shi ne zai muku mafi wato kaifin makami da za ku yi amfani da shi wajen kare abokan gabanku domin kuna da wani abu da kuka ɗara su wanda su ba su da shi abinda kuka kai musu tazara da shi tazara mai nisa lokacin da aka kura talafa a yakin badar abu sufyan ya yi shela ya yi kira yana so ya ji annabi na da rai ko ya mutu ko an kashe shi abubakar yana nan ko an kashe shi umar yana nan ko an kashe shi ya ce halfikun muhammad halfikun abubakar halfikun umar saboda ya san waɗannan a lokacin babu kamarsu kuma a musulunci babu kamarsu. wannan yana nuna maka cewa ko a wancan lokacin kafirai sun san cewa waɗannan mutane guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam da waziran da nasa biyu babu irin su shi yasa Abu Sufyan ya so ya ji in waɗannan sun mutu to an gama da musulmi idan kuma suna nan dare to da sauran da sauran rigima to shi da yake cewa cikin magana sai yake cewa lana uzza wala uzza lakum mu muna da uzza ku ba ku da uzza to kaga in banda kafirci su ba da suna tare da uzan ba suka watsar da ita in suna son ta su ba zai zo a haɗe ba uzan nan fa sassaƙa shi kuke yi itace da kuke sassaƙawa ko lakaci kuke kwabawa ko mulmula ku gina uzza ɗin to ba zai iya wannan ba har da ka yi takama wai lana uzza wala uzza lakum annabi ce ba za ku ansa masa ba ka ce me za mu ce annabi ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah ne majibincin mu ba ku da majibinci tunda waɗannan me za su iya muku mai sassaɗaƙen gunki zai muku mai yumɓu da laka da kuma kwaba kuka gina a jikinku zai muku da kare zai zo masa fitsari ya masa kashi ba zai iya hanawa ba zai iya kare kansa ba to kaga anan Allah subhanahu wata annabi sallallahu alaihi wasallam ce lana ku ce da shi Allahu maulana wala maula lakum saboda in kana da Allah subhanahu wataala shi ne majibincin al'amarinka to ka gama samun komai ba wani gata da karasa Allah waliyu allazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh to shine mala yace wala sabila ila tafriqi jam'ihim anhu illa bi dhikrillah azza wa babu hanyar da za a iya tarwatsa wannan taro da wannan da zo sai da ambaton Allah da haka ambaci Allah to shikenan an gama da shi wannan mai kokarin cutarwa to shine sai ya kawo wani hadisi da ya ce da shi hadisi mai girma mai girman daraja waje a fi hada al azim wannan fi hada alhadithu din shine fa'il da ja'a waje a fi hada ai fi al-bab a wannan magana da muke akwai wani hadisi da ya zo mai girma الشريف القدر mai girman daraja allazi yanbaghi li kulli muslimin an yahfazahu shi wanda ya dace kowane musulmi ya haddace shi fa nadhkurahu bi tulihi li umumi fa'idatihi zamu ambace shi da tsawonsa saboda amfanin da ke cikin sa wa hajatul khalqi ilayhi da buƙatuwar bayi zuwa gare shi a kafin mu kai ga karanta wannan hadisi ya kamata mu faɗi darajarsa domin martabarsa don kada mu shiga karanta shi kuma a ita zullu ana ana kabar kuma hadisin bai ba haka ba A ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya wasa hadisin game da kowa gani kafin ma ya faɗe shi har ya ce ya kamata kowa ma ya haddace saboda kowa na da bukatarsa to wani shimfiɗa da ya yi ita za ta sa kowa ya taro hankalinsa a ce za a haddace shi to hadisin bai inganta ba don kada mu je mu ci gaba eh. hadisin bai inganta ba hadisin abdurrahman ibn samura wanda an rawaito shi ta hanyar mujahid an abdurrahman ibn samura wanda wannan isnadin akwai inkita a ciki abdurrahman mujahid lam yasma min abdurrahman ibn samura shay'an an ruwaito shi ta hanyar sa'id ibn musayyib an abdurrahman ibn samura wanda ita ce hanyar da shi ibn al-qayyim ya ambata wannan hanya tana da sa'id ibn musayyib an ruwaito shi ta hanyar sa da mutane daban-daban su ruwaito shi akwai yahya ibn sa'id al-ansari wannan sika ne amintacce ne amma waɗanda suka ruwaito daga wajensa din akwai rauni ali ibn bishir wannan ruwayarsa tana cikin tsabakatul muhaddisin na abu shaikh ruwaya sinadi ne mai rauni akwai cikin waɗanda suka koyo shi akwai ali ibn zaid ibn judan an sa'id ibn musayyib an abdurrahman ibn samura ali ibn zaid ibn judan wanda shi kansa mai rauni ne sannan waɗanda suka rawaito hadisin daga wajensa su ma dukan su masu rauni ne akwai makhlad ibn abdul wahid munkarul hadith akwai hilal ibn abdul rahman munkarul hadith akwai abu abdullahi al-madini majhul haka duk waɗanda suka rawaito hadisin su kansu masu rauni ne sun kuma rawaito daga mai rauni kaga rauni akan rauni su tana cikin ah, makarimul akhlaq نا الخرائطي دا المشيخة دا ابن جازان دا تاريخ واسط نا بحشل دا كما كتاب المجروحين ابن حبان أكوي رواية هلال ابن أبي جبلة شي ما لدى سعيد ابن مسيد هلال أبو جبلة قو أبو جبل وانا اتما رواية شميروني سنة شكين للتابع ابن الجوزي العلا المتناهية أقول رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله wanda tirmizi al-hakim ya kawo cikin littafin sana nawadir usul wanda sanadin ta cike yake da majahil wasu mutane da ba san daga ina suke ba haka wannan shine sune isnadin hadisin duk hanyoyinsa ba su da kyau shi yasa malamai da yawa suka raunana shi daga cikin da suka raunana shi akwai al-uqayli abu ja'far al-uqayli a cikin kitabu du'afa ya kawo wasu hanyoyinsa ya raunana shi A daga ciki akwai ibn hibban a cikin littafin sa al-majruhin shi ma ya kawo shi ya raunana shi akwai ibn jauzi a cikin al-ilal mutanahiya shi ma ya raunana hadisin haka nan al-haythami a cikin majma'uz zawaid da malamai da yawa wanda suka ambaci hadisin suka raunana shi haka hadisin yana da rauni ibn al-qayyim watakila dalilin da yasa ya zuga hadisin shine wani labari da aka bashi cewa ibnu cewa ibnu yana girmama wannan hadisin yana cewa alamomin inganci sun bayyana a cikinsa. labari da aka ba wa ibnu qayyim ba wasu yaji ba duk cewa za mu yi magana akan wannan so wannan shi yasa yake yake wato girmama hadisin wataƙila bai samu lokacin da ya bincike akan salsalarsa ba sanadinsa ya taƙaita akan abin da aka hiskaito masa cewa malaminsa ibn taimiyya alaihi rahmatullah ya faɗa cewa shawahidu sihhati Alai. to alamomin inganci a fili suke a cikin wani hadisin wato ta hanyar duba da abin da ya kunsa ya kawo wannan magana a nan game da magani gani a can gaba ya kawo ta a cikin kitabun roh labari ne aka bashi ba wai shi ya ji ba cewa balaga ne wannan a ka'idar malama hadisi wannan isnadin mai rauni ne shi kansa shi kansa yana cikin balagiyar ko balagat sannan kuma abin da zai kara sanya shakka cikin wannan labarin a iya bincike na banga inda ibn taymiya ambaci wannan hadisin ba idan har ibnu taymiya na girma wannan hadisin to ya kamata yadda yake da dimbin littafai a ga yana yawan kawo shi musamman ma abubuwan da suke ciki abubuwa ne masu yawa da za su shiga babubbuka daban-daban kamar yadda za mu gani to da a ce yana irin ganin girmansa haka to zai rika yawan kawo shi ko wani bangare na shi idan munasaba ta zo to amma iya duba dube-dube na ban ga wani guri daya da ibnu taymiya an bace wani hadisi ba wanda wanda yake kara jefa shakka cikin labarin da aka kai wa ibnu qayyim saboda watakila watakila akan sani yayi ginin da yayi gini wajen girmama wannan hadisin mu je mai hadisin yace wannan shimfiɗa dole a yi ta kafin a shiga karatun hadisin za mu ji wasu abubuwa da suke cikin hadisin watakila akwai wasu hadisai da za su da suka riga suka zo a kansu to amma wasu abubuwan da babu wani hadisin da ya zo da shi wannan ba mun a waiwaye shi bane abdurrahman ibn samura ibn habib ibn samura ibn habib muna samura ibn jundub kuma ibn samura ibn habib ba mutum ɗaya bane abdurrahman ibn samura ibn habib kala yake cewa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana manzon Allah ya fito mana wa nahnu madina muna suffa a madina suffa shine wani dandamali ne a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin sahabbai suke zama a gurin suke bacci a gurin waɗanda suka zo madina ba su samu masauki ba sun yi hijira sun bar su sun shigo madina amma sun samu madina duk ta cika duk gidajen madina baki sun cika su da haka ba inda za su zauna da waɗanda suna zama a masallaci kafin allah ya hore wa ɗayansu inda zai koma ko dai ya samu ya samu ya gina nashi gidan ko kuma ya samu wani wanda zai masa masauki a gidansa ya koma can to su ne suke kwana a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama su ne ashabu suffa a ah, kuskure ne ibnu habib ne kai naka jindub ne a ah, wani ibnu habib ne ibnu habib ibnu abd shams ibnu abd manaf al-qurashi wani ba quraishi ne kuma daga gidan ah, banu wancan kuma samra ibn jundub fazari ne min bani fazara haliful ansar haka ba ma kabila ɗin suka fito ba قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في صفة بالمدينة منا صفة كما سلت النبي صلى الله عليه وسلم المدينة fa qama alaina sai annabi ya tsaya kan mu wa qala yace inni ra'aytu al-barihata ajaban daren jiya naga abin mamaki wato yayi mafarki mai na ban mamaki Ra'aitu, rajulan min ummati atahu malakul maut liyaqbida ruhahu ga wani mutum cikin al'ummata mala'ikan mutuwa ya zo domin karɓar ransa faja'ahu birruhu bi walidaihi sai biyayyar da yake wa iyayensa sai ta zo faradda malakal mauti anhu sai ya kawar da mala'ikan mutuwa wato ya hana mala'ikan mutuwa ransa wato yana ya ga wani mutum mala'ika mutuwa ya zo karɓar ransa to amma kasancewar yana yi wa iyayensa biyayya sai wannan biyayyar da yake wa iyayen nasa ta hana mala'ika mutuwa ɗaukar ransa wa ra'aitu rajulan qad busita alaihi azab azabul qabri na ga wani mutum an shimfiɗa masa azabar kabari wato an tanada masa azabar kabari wanda za a yi masa azaba da ita faja'ahu wudu'uhu sai alwalarsa ta zo masa sai alwalarsa alwalar da yake sai ta zo masa fastankadahu min zalika ta kwace shi daga wannan wato wannan azabar kabari din ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشت قد احتوشته A shayatin bal ihtawashathu ash-shayatin ga wani mutum kuma shaydanu sun kewaye shi suna tsorata shi faja'a zikrullahi azza wa jalla fa tarada ash-shaytana anhu sai ambatan Allah yazo ya korin masa shaydan wannan ita shine gabar da ta sa ibn kayyim ya kawo hadisin wannan kuma gabar kamar yadda zamu gani akwai hadisai da yawa wanda suke tabbatar da ita cewa wato ambatan Allah shi yake korar shaidan yake korar shaidanu wannan akwai hadisai ba kaɗan ba suna da yawa waɗanda suke tabbatar da wannan to ita wannan gabar ita ce dalilin da ta sa har ibn al-qayyim ya kawo shi to amma saboda yadda ya ziga hadisin sai ce bari ya kashi duka saboda a ji fa'idojin da suke ciki wa ra'aytu rajulan min ummati qad ihtawashathu mala'ikatu azab na ga wani mutum cikin al'umma ta bala'iku na azaba sun kewaye shi Faja'atu salatuhu sai sallarsa ta zo fastanqazatu min aidihim ta kwace shi daga hannunsu wa ra'aytu rajulan min ummati yaltahib na ga wani mutum daga cikin al'umma ta yana yana wato yana wato shan zafi ko kuma yalhasu atashan yana lallage saboda kishi wato yana shan zafi saboda kishi zafin kishi ko kuma yana lallage yana zaro harshensa saboda tsananin kishirwa kullama da na min haudin muni a da. duk sanda ya matsa kusa da wani tafki zai sha sai a hana shi a kore shi fa a siyamuhu shahra ramadan sai azumin sa na watan ramadan ya zo fa asqahu wa arwahu ya shayar da shi ya kosar da shi wato an hana shi ya sha ruwa amma kuma ramadan azumin ramadan da ya zo da ya yi sai gashi ya zo ya bashi abin da zai sha ya koshi wa ra'aytu rajulan min ummati wa ra'aytu nabiyina julusan hilakan hilaka sai na ga wani mutum kuma cikin al'ummata ga annabawa nan zaune sun yi da'ira da'ira wato sun yi kuri daban-daban daban-daban kullama da na ila halqatin turida duk sanda ya tafi wata da'ira sai a kore shi sai a hana shi zama fa jaa ghusluhu jana aljanabati sai wankan da yake na janaba yazo fa akhadha bi yadihi wa aqadahu ila janbi sai kama hannun shi sai kwatsi ya zaunar da shi kusa da ni to kaga wannan me alaka sa da falala kaga su mubarak ba su kenan ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة sai na ga wani mutum daga cikin al'umma a gabansa ga duhu wa min tahtihi zulmatun a bayansa ma duhu wa an a damansa duhu wa an ma duhu wa min fawqihi zulmatun saman sa duhu wa min tahtihi zulmatun kasan sa duhu wa huwa mutahayyirun fiha ya dibauci yana tafa gamniya a ciki فجاءه حجه وأمرته حج سد أمرته سكذو فاستخرجاه من الظلمة سيسك فتول شيء لقوا له وأدخلاه في النور سكشقد في حسكي ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشررها na ga wani kuma mutum daga cikin al'ummata yana ƙoƙarin kare zafin wuta da hannunsa da tartsatsunta faja'atku sadaqatuhu sai sadakarsa ta zo fasarat sutratan bainahu wa bainan nar sai ta zama masa shamaki tsakaninsa da wannan wuta wa zallalat ala ra'sihi sai masa inuwa a saman akan kansa wa ra'aytu rajulan min ummati yukallimu al-mu'minina wa la yukallimunahu sai na ga wani mutum cikin al'ummata yana ta yi wa muminai magana su kuma ba su ƙi masa magana to sun yi watsi da shi faja'at silatuhu li rahmihi sai sa sada zumuntarsa sai ya zo faqala sai ta ce ya ma'shar musulmi ya ku taron musulmi innahu kana wasulan li rahmihi fakallimu mutumin nan fa yana yawan sa da sada sa ku masa magana fa fakallamahu almu'minuna sai mu'minai suka yi magana da shi wa safahu suka miƙa masa hannu suka gaisa da shi wa safahum ya miƙo ya gaisa da su wa ra'aytu rajulan min ummati qad ihtawashathu zabaniya naga wani kuma cikin al'umma ta zabaniyawa sun yi masa kofar rago فجاءه أمره بالمعروف ونهى عن المنكر فاستنقذه من أيديهم sai umarnin da yake yi da kyakkyawan aiki da hana mummuna sai ya zo sai ya wato ya kwace shi daga hannunsu وأدخله في ملائكة الرحمة يشقد شيء كم ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبته بنت أنا تكبر بني بقوم <laughs> شو to da na bakku da zana da ana samun kabarbari an ji daɗi kowa aka tabo inda ya fi kauri sai ya kare <laughs> to kaga waye baya wankan janaba waye baya baya alwala hmm? waye baya sada zumunci waye to za a yi ta kabarbari to amma da aka ce hadisin ga yadda yake to kuma duk sai jiki ya sanyi to ba na so ne sai kun riga kun abin nan kun caju kuma zo kashe yace wara ra'aytu rajulan min ummati jafiyan ala rukbatihi naga wani mutum da cikin al'ummata ya gurfana kan gwiwoyinsa wa bainahu wa bain Allah azza wa jalla hijabun tsakaninsa da Allah kuma an yi sa shamaki wato da shamaki baya ganin Allah faja'ahu ba'iya sa'in da Allah yake faja'ahu husnu khuluqihi sai kyakkyawan dabi'a kyakkyawan halinsa sai ya zo fa akhadha bi yadihi fa arkalahu ala Allah azza wa jalla zo kama hannunsa ya shigar da shi inda Allah yake wa ra'aytu rajulan min naga wani mutum cikin al'umma ta shi kuma takarda hannawar littafinsa ya tafi wajen hannunsa na hagu kaga zai halaka kenan fa jaa khawfuhu min Allah azza wa jalla sai tsoron Allah sa yazo fa akhadha sahifatahu fa wada'aha fi yaminihi sai ya kama hannunsa na dama sai ya kama littafin sai ya da shi hannunsa na dama to in har yana tsoron Allah me ya kawo littafin shi zai tafi hannunsa na hagu fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa al jannata hiya al ma'wa wa ra'aytu rajulan min ummati khaffa mizanuhu na ga wani cikin al'umma ta mizaninsa wato ma'aunin sa na aikin ayyukan alkhairi ayyuka masu kyau sun yi sakayo sun yi rashin nauyi fa ja'ahu afraquhu sai ƴaƴansa da suka riga shi mutuwa sai suka zo fa taqalu mizanahu suka nauye ma'aunin sa, wa ra'aytu rajulan min ummati qa'iman ala shafiri jahannama sai na ga wani kuma mutum cikin al'umma ta shi kuma tsaye a akan gabar jahannama wato yana dab da ya fada ja'ahu raja'uhu min Allah sai kyakkyawan fatan da yake ga Allah sai ya zo fastanqazahu min zalika ya kubutar da shi daga wannan wa maza ya kama hanya ya tafi wa ra'aytu rajulan min ummati qad hawa fi nari na ga kuma wani shi kuma daga cikin al'ummata ya ma rufta wuta din ya tafi wato sun da ta fada wuta fa ja'atu dam'atuhu allati baka min khashyati Allah azza wa jalla sai hawayensa da ya zubar saboda tsoron Allah sai ya zo fastanqadahu min zalika ya kubutar da shi daga fada a cikin wutar wa ra'aytu rajulan min ummati qa'iman ala sirat yar'udu kama tar'udu as-sa'fatu fi rihi 'asif fi rihin 'asifin naga wani wani daga cikin al'umma ta wani mutum cikin al'umma ta tsaye akan sirati yana karkarwa kama da udu sa'afa kamar yadda ganye yake kadawa firihin rihin asifin wato kamar yadda ganyen dabino yake kadawa kama ta sa'afa yake kadawa a cikin eh, wato iska mai karfi guguwa Faja a kaga zai fada kenan Faja faja'ahu husnu zannihi billah sai kikkiawar zaton da yake wa Allah ya zo fasakkana da idatahu sai ya nutsar masa da wannan makirkita da yake yi wa maza sai kama hanya ya wuce ya tsallake sirati wa ra'aitu rajulan min ummati yazhafu ala sirat wa yahbu ahyana sai naga wani mutum daga cikin ta yana jan ciki akan sirati wani lokaci kuma yahbu yana rarrafe wa ya ta'allaku ahyana wani lokaci wani lokaci ma ya makale ya kasa ma gaba ya kasa baya faja'atku salatuhu alayya sai salatin da yake min yazo zo masa fa aqamatu ala qadamaihi wa anqadhatu da min kadda shi sai kan kafafuwansa ta kubutar da shi wa ra'aytu rajulan min ummati intaha ila abwab aljanna fa ghulqat alabwab dunahu sai naga wani mutum cikin al'umma shi kuma har sai ya iso kofa a aljanna amma karab arifa kofofin bai shiga ba فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له ففتحت له الأبواب في كلمة شهادة تزو تبوء مسقه فيه وأدخلته الجنة تشغل في الجنة وانا شيني حديث دا ابن القيم يكي تشوى girman daraja ya kamata a haddace shi rawawul hafiz abu musa al-madini abu musa al-madini ya ruwaito shi a cikin littafinsa at-targhib wa at fi al-khisal al-munjiya wa tarhib min al-khilal al-murdiya wato wanda ya rubuta ya tattara hadisai waɗanda suke kwadaitarwa akan sifantuwa da wasu halaye masu kyau da za su kubutar da mutum daga azabar Allah ko kuma tsoratarwa daga wasu miyagun halaye waɗanda za su hallaka mutum wa bana kitabahu alaihi ya gina littafinsa akan wannan hadisin waja'alahu sharhan lahu ya sanya littafinsa kamar sharhin wani hadisi ne tunda ya dauko abubuwan da wani hadisi suka ya zo da su masu kyau ya kawo hadisai don su fito da girman waɗannan abubuwa kamar sharhi yayi wa hadisin wa qala hadha hadithun hasan jiddan ce hadisi ne mai kyau matuƙa to amma mai kyau wataƙila ta fuskar ma'anolinsa kowa ya ji shi da daɗin ji ba wanda zai je ba daɗi da na kyale kuna nan kuna ta rawahu an sa'id ibn musayyib umar ibn zar wa ali ibn zaid jud'an wa hilal abu jabala waɗannan duk mun yi magana su wani su suka ruwaito shi to kuma hanyar zuwa ga waɗannan su kansa akwai rauni wato ba wai su kansa shi kansa alim bin zaid bin a ilal abu jabala dukkan suna da rauni to kuma hanyar ruwaito hadisin daga wajen su ma akwai rauni shi ma abu umar ibn zar hanyar aka ruwaito hadisan zuwa gare shi akwai rauni وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث ابن تيمية أنا أجره وشأن وانا حديثي وبلغني عنه لا بار يائسه من دقوجيش دقريش أنه كان يقول هنا شواهد الصحة عليه كي ألام من إنجلتي أكتاردش abin mamakin shine babu ban ga inda ya kashi cikin littafansa ba wanda yake nuna cewa watakila wannan balak din labarin da aka kai masa akwai watakila ko ba wannan hadisin bane amma aka ciko wannan hadisi yake nufi ma ba inda na ga ko yana da ya kunshi abubuwa da yawa ya kamata in ba a yi hujja da shi a nan ba a yi hujja da shi kan gaɓoɓi ne daban-daban to wal maqsudu minhu ibn al-qayyim yace shi abin da yake nufi ko mahallu shahid abin da yasa ya kawo hadisin a a nan gurin shine qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ra'aytu rajulan min ummati qad ihtawashathu ash-shayatin na ga wani mutum cikin al'ummata da shaidanu suka kewaye shi faja'ahu zikrullahi azza wa jalla fa tarada ash-shayatin anhu ambatan Allah zo ya kori shaidanu da gare shi fa hada mutabiq li hadith al-harith al-ash'ari wanda yayi kama da hadithin al-harith ibn abi al-harith al-ash'ari alladhi sharahnahu fi risala wanda muka yi sharhin sa a wannan littafi inde mun qayyim hadithin al-harith eh, ibn abi al ne sahihi wanda imam ahmad ibn hibban da sauran su shi kamar yadda muka faɗa hadisi da ingantacce wa qawluhu fihi a cikin wannan hadisi na al-harith ga abinda annabi ya ce wa amarakum ko wa amurukum ko wa amurukum bi zikrillah ina umarta ku da ambatan Allah wa inna masala zalika ka masali rajulin talabahu al-adu misalin ambatan Allah kamar mutum ne da makiya suke neman shi ruwa a jallo fantalaqu fi talabihi sira'an suka bi shi da gaggawa suna neman kama shi wantalaka shi ma ya fita a guje hatta ata hisnan hasinan hasai da yazo wata ganuwa mai karfi fa ahraza nafsahu fihi ya shiga ya kansa ciki to kaga wannan ya nuna ambatan Allah ganuwa ce da za ta tsare mai ta. daga harin hare-hare da shaidanu za su kawo masa haka zalika shaitan la yuhrizu al-ibadu anfusahum minhu illa bi dhikrillahi azza wa jalla to haka nan shaitan bayi ba za su iya fitar da kansu da gare shi ba sai da ambatan Allah ba za ka iya fuskantar shi ɗan ka yi yaƙi da shi gaba da gaba ba ba ku da ƙarfin da ku yaƙi aljanu gaba da gaba suna ganin ku ba ku ganin su ka ba ku da yadda za ku kare kanku da gare su ya ambatan Allah amma abin ta takaici ka za musulmi bai san wani abu ambatan Allah ba in banda yana shiga masallaci ana sallah da shi ma sai ka ce ba shi ba ambatan Allah to kaga wannan ba ba karamin hadari bane dan adam kewaye yake da bakiyansa ya san su bai san su ba yana ganin su baya ganin su suna nan dai cikin mutane shayatinul insi wal jin cikin mutane cikin aljanu me yasa zai suka sauka sauka dan su koyar da mu yadda zamu nemi tsari daga waɗannan wato masharanta waɗannan miyagu cikin mutane qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas cikin aljanu da mutane قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب حتى دليل إن يلبي لدهن سا ولا أبدا لأن أدم يكبات من تسألي daga wannan duhu saboda a wannan lokaci ne dukkan wasu ashirare miyagu suke fitowa nasu nasu aikin hatta kwari na cikin ƙasa masu cutarwa sun fi fitowa da daddare ko sauran na ayyafa addaba mu cikin dare eh za na ɗauke wuta shi kenan sai cizo to kaga min shari su ghasiqin za waqab idan ya rufe da duhunsa ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga sharrinsa sannan ga wasu matsafa sharrin nafasati fil uqad sannan kuma ga mahassada sharri hasidin idza hasad dukkaninsu waɗannan wasu ne da za su iya cutar da wani Mai ma suna kokarin kulla masa cutar ba ba abin da zai masa kariya daga irin wato hare da za su kawo masa ko miyagun kibau din da za su harbo masa sai ambatan Allah ambatan Allah din shine sirkiyansa shine garkuwarsa in ya watsar da su to kamar mutum ne ya zo tsakiyar inda ake yaki ake harba harbe ya zo tsirararsa ba komai a jikinsa kaga wannan babu wani abin da zai kare kansa da shi ka ambatan Allah shi ne shamaki daga dukkan abin nan to ya kawo waccan hadisi saboda wannan gabar to gabar da ya kawo akwai ta a cikin hadisin al haris ibn abi al haris al-ash'ari wanda wannan hadisi kada ya isa zama hujja balle kun ballanta nama akwai dalilai da yawa wanda suke nuna cewa ambatan Allah kadai shine zai zai kanga mutum daga daga sharrin masharranta wafin tirmidhi ya zo cikin tirmidhi an anas ibn malik daga anas dan malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين اذا من قال يعني اذا خرج من wanda zai faɗi wannan addu'a in ya fito in ya fita da gidansa to lokacin da ya fita da gidansa bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah sai da sunan Allah na dogara ga Allah kuma la haula wala quwwata illa billah babu sauran dabara nake da ita ko wani karfi da yake tare da ni illa billahi sai tare da Allah yuqalu lahu in ya faɗi haka sai a ce da shi kufita an isar maka komai wa hudita kuma an shiryar da kai ga abin da ke alkhairi wa wuqita kuma an tsare ka daga duk abin mai na sharri wa tanahha anhu shaytan shaytan ya kauce ya bashi hanya fa yaqulu li shaytan akhar hamma ya ce ma wani shaydanin in sun gamu shi shaydan ya ce wani shaydan kaifa laka bi rajulin ya zaka iya da wannan mutum kad hudiya wa kufiya wa uqiya an shiryar da shi an isar masa an tsare shi wani hadisi yana cikin sunan abi Da'ud kamar da cewa abu dawud wa nasa'i wa tirmidhi wa qala hadithun hasan yace hadithun hasan gharib wani hadisi ah, ibn jurayj shi ruwaito shi daga abdullahi shehu to shi daga ishaq ibn abdullahi ibn abi talha an anas a cikin littafin al'ilal kabir na tirmidhi yake cewa na tambayi muhammad ibn isma'il na tambayi muhammad ibn isma'il shi da al-bukhari game da wannan hadisin to shine yace cewa akwai inkita yake cewa ibn jurayj bai ji komai bai ji wani hadisi daga daga ishaq ibn abdullahi ba wato akwai inkita akwai abin da ake cewa inkita inkita shine isnadin ya zama ba cikakke ba akwai wani da ba ambata ba a cikin isnadin amma ba a san waye ba ibn jurayj abdulmalik ibn jurayj yana tadlisi yakan cire wani tsakaninsa da malaminsa ballantana wannan akwai inkita ibaya da ba sama sauraka hadisin isnadin sa mai rauni ne addara qutni a cikin ilal shi ma ya raunana hadisin da wannan inkita'i sauraka hadisin bai tabbata ta fuskar isnadi ta fuskar isnadi bai tabbata ba babu wani hadisi marfu'i da ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'ar fita da gida kana iya ambatan addu'o'in a matsayin addu'a a matsayin ambatan Allah kalmomi ne masu kyau babu babu komai a ciki kana iya fadar haka bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa quwwata illa billah kana iya fadar sa a matsayin kai ambaci Allah wanda dama an an umarce ka ka ambaci Allah a ko ina a kowane lokaci zikrullah ala kulli ahyani zaka shiga gida zaka fita gida kana iya yi ba akwai bambanci tsakanin riwaya riwaya in ka ce riwaya annabi ya ce kaza kaza kaza kaza to wanda yana bukatar sai ka tabbatar da ya faɗa Allah ya ce mu ambaci Allah الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كان رسول الله يذكر الله في كل أحواله za ka kada ya ambatan Allah a kowane lokaci za ka shiga za ka fita kuma yanzu abinda muke tattauna a kansa shine ka zama mai ambatan Allah ko da don ka samu tsari wannan kofar abu buɗe take duk wani kalmomi na ambatan Allah masu cikakkiyar ma'ana jumla cikakkiya kamar wannan za ka iya ambatan Allah da shi za ka babu laifi don ka faɗi haka a matsayin ka ambaci Allah amma ba a matsayin riwaya ba bambanci riwaya cewa kake annabi ya ce domin aka ce annabi ya ce akwai ka'idoji da dole sai sun cika sannan ake tabbatarwa da cewa annabi ya faɗa wannan hadisin kamar yadda muka je shi kansa tirmidhi ya hikaito daga abin cewa akwai inkita a sa ishaq ibn abdullah ibn abi talha kasa abdullah ibn abi talha kasa abu talha kasa abu talha eh sahabi abu balha mijin ummu sulaim mahaifiyar anas abdullahi kuma shine yaron da aka haifa dan karami din dan jariri sannan kuma ishaq shine ɗansa ɗansa ɗin yana cikin manyan malamai eh, malaman madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa yaron addu'a lokacin da aka haife shi yayi wa annabi ya masa addu'a to shine ya haifi wannan yaron ishaq wanda shi kuma ya zama babban malami na cikin malaman imam malik ibn anas ko ibn jurayj mutumin makka ne abdulmalik ibn jurayj mutumin makka ne bai ji hadisan shi wani ishaq din ba saboda haka akwai akwai wato eh, abin a tsakaninsu akwai wani gab a tsakaninsu akwai gidi tsakaninsu wannan shine illar hadisi za mu zo abinda ake faɗa in za a fita da gida ibn al-qayyim ya kawo za mu zo babin nan gaba zai zo ya magana akan abin nan din wa kad taqaddama ya gabata fadar annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abu huraira wanda yana cikin ne a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam man kala fi mi'ata marratin la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kanat lahu hirzan min ash-shaytan hatta yumsi yace kutibat lahu mi'atu hasana wa muhit anhu mi'atu sayyi'a وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي النبي يتي wanda ya faɗi wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ya faɗa a kullun sau 100 ce kanat lahu idla ashri riqabin za ba ladan wanda yanta bayi goma ka fada sau Allah ya baka ladan mutumin da yanta bayi goma wa kutibat lahu mi'atu hasana a rubuta masa lada 100 wa muhitanu mi'atu sayyi'a a shafe masa munanan ayyuka wato laifuka ɗari sannan wa kana dahu hirzan min ash-shaytan hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila nabi ce babu kuma wanda a ranar zai yi abin da ya fi nashi sai dai mutumin da ya abin da ya zo ya faɗa fiye da nashi wanda muka ce a lokacin wani ya nuna ashe ana ya faɗa fiye da ɗarin da aka ce mi'ata marra shine adadin da zaka samu wannan ladan da aka ambata ka samu mutum ka samu ladan wanda ya yanta bayi 100 a rubuta maka lada 100 a shafe maka laifi 100 sannan kuma ka samu tsaro tsaro da gadi daga shedan shi kaga in wanda zai faɗi 200 ba za ku zama ɗaya ba shi zai samu 20 riqab sannan mi'ata wa muhris mi'ata wa kutiba lahu mi'ata hasana wa muzhit anhu mi'ata sayyi'a za a ninka masa abin da aka baka shi za ninka masa to anan kaga ambatan Allah ne amma zai zama mutum sirri wato zai zama masa tsari daga shaidan tun daga safiya har yamma kaga da yamma ma in ya faɗa zai zama tsari gare shi har zuwa safiya haka dama ya zo a ka faɗa da safe to aka shiga cikin kariya ta ubangiji Allah zai ta kare ka daga sharrin shaidan shaidanu min aljannati wa min aljannati wan nas haka nan in ka faɗa da yamma za ka samu wannan kariya bayan wancan ta goma shi na ladaddaki da za a baka wa zakara sufyan an abin zubair sufyan shi ne sufyan ibn uyayna an abin zubair an abdullahi ibn zamra an ka'ab kala idan kharaja rajulu min baitihi idan mutum ya fita daga gidansa in ji ka'ab ce idan kharaja rajulu min baitihi fa kala bismillah yace bismillah kala malak sai mala'ika ce hudita an shiryar da kai wa idan kala tawakkaltu ala Allah kina dogara ga Allah kala sai mala'ika kufita an isan maka wa idza qala la hawla wala quwwata illa billah qala al malaku hufista idan yace la hawla quwwata sai ce malaika an tsare ka fa yaqulu shayatin ba'dhum li ba'd sai shaydanu su gaya wa junansu. su irji'u laysa ku koma ba ku da hanyar cin masa kaifa lakum biman kufiya wa hudiya yaya zaku ku iya da wanda aka isan masa aka shirya da shi aka tsare shi ba ku iya da ya inganta zuwa ka'ab ka'ab ibn malik ne ku ka'ab al-ahbar hmm. ban duba ba yana yi wa zama al-ahbar ne ba ka'ab ibn malik ba hmm. in ka'ab ibn malik ne to wannan zai iya ceton wancan ruwaya ta farko ta anas da muka ambata saboda zai zama sahabi ne ya faɗi marfu'i ne zuwa ga sahabi mawqufi ne zuwa ga sahabi kuma wannan bai yiwa a faɗe shi da ra'ayi don baka isa ne mai mala'ika zai ce sai dole ka samu wannan ya inganta yana cikin aljami'a na ma'amar a cikin al-musannaf na ibn abi shayba da abdul razzaq ah, isnadin sa mai inganci ne hmm? a ah, ban tabbatar da wanne ne ba قال أبو خلاد البصري لوكت ايش جايكو آه. أبو خلاد البصري كتاب من دخل في الإسلام دخل في حسن ومن دخل المسجد فقد دخل في حسنين ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها ويذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حسون yace duk wanda ya shiga musulunci to ya shiga cikin wata ganuwa in ya shiga masallaci ya shiga ganuwa biyu wato sun zama biyu wa man zakara jalasa fi halqatin yuzkaru Allah in ya zauna cikin majalisi wanda ake ambatan Allah faqad dakhala fi salatati husn to ya shiga cikin ganuwa uku wato ya samu tsari akan tsari akan tsari ina ga lokaci yayi sai mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah